da ya kalbari ɗaya da cikin manyan malaman shekin malami malamin kai aka da suna kaduna da wani da ana ya kalbari ya halittu wannan birni da kwakwaro domin tafsirin arziki kuma da ba da gudunmuwa ta karantar duka da zaruka daban-daban a cikin wannan wata mai albarka daki shi Allah cikin kaddara wa kusa da iya wasu ya kaddari malam ya kawo mana ziyara a wannan makarantar ta markaz na alin suna wanda aka fi sani da wato cibiyar ahadin baitu wa sahaba ta Najeriya da ke yi rubuta a nan cikin mai kwakwaro. Muna rabon Allah ɗauki sarki ya taimaki malam Da tsara ma lafiya da ƙarfin jiwa da tsulaki da hidimar da ya kamata muna roƙon ta ubangiji ya yadda malam yake ba da gudunmawa ga addini Allah ya albarka su zuriya Allah ya ba su tsawon kwana mai albarka Allah ya haɗe yau da su a gidan aljanna Allah ya yi ma mahaifansa zai isu ba a Yan uwa kamar yadda muka saba in mun zo karatu kuka yi kawai ku yi shiru ku nan muna roƙon alfarmar ku ba mu wannan haɗin kai ku saurayi da su da malam zai yi mana Allah ya ba malam sakakken halki da faɗin abin da zai amfani mu duniya da lahiyar Allah ya bai wa malam gata a isa da wannan sabon Allah don Allah muna roƙon ku ku ba mu haɗin kai ku ba mu haɗin kai saboda Allah na siya da malam zai yi mana Allah kai mu da jagora kafin in yi kafin magana da malam idan an so karatu babu jikin a yi shiru kuma a saura don Allah a yi shiru a zauna waɗanda a cikin cikin ruwan iskan su zauna sannan daga yanzu duk wasu mata sun ke shigo ƴan mata yin zuwa su tura su akwai sauran fili cikin gida na lura tsira akwai fili sannan makarantar madina akwai fili idan cikin gida su ga a wuri ko ba a daina shigowa ko ma wata da za a akwai sauran fili a cikin ka tunda ana jin da Allah kai mana ruwa na a kan maka lafi fadda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإبراهيم كبيرا رسولا الذي يعلم ما تحمل كل انثى وما تجيب الارحام وما تنسى وكل شيء عنده مقدار والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو كتاب عليه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka sani yau mana ashirin da biyar ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a duniya da yin biyu da talatin da takwas wanda ina ganin sha tara wata ne kuma manta mana mutumi wato watan shida shekara ta dubu da goma sha bakwai abu na farko da nake so tunatar da ɗan uwa mata a kan shi wato yanayin yadda kwanaki suke gudana dukkan alamomi da suke nuna cewa allah subhanahu wa ta'ala lokaci ya yi ko yana matsowa wanda zai bata duniyar da tashe ta kullum kan kama su dan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yace la taqumu as-sa'atu hatta yataqarraba az-zaman yace al alkiyama ba za ta tsaya ba sai an ya ce allah subhanahu wa ta'ala zai mayar da wato shekara za ta kamar wata wata zai dawo kamar wato sati sati ya yi shi ya dawo kamar kwana daya kwana ɗaya Allah ya da shi kamar awa ɗaya awa ɗaya amma yadda shi kamar safar ɗaya don mutumin da ya kalli yadda al'amuran na rayuwa suke tafiya da su ya san cewa mun fara fuskantar al'amuran da suke da alaƙa da raka da da raka ce an yi azumi da mutum zai ci gaba da harkokinsa sai an dade ya manta sannan sai da an ce ga wani azumi na ba zuwa amma yanzu abin ba haka ba kuma yadda nake da imanin zan mutu hukuma ga Allah ya kashe haka nake da imanin yanzu cikin wanda suka tara a cikin kwana aka yi azumin wani da su wanda wallahi akwai wanda sai shekara ta zagon wani da su wannan tabbas ne kusa wannan da ta yi ba mamaki wato ke ce shekara za ka zago don kun san wasu wata kila ba a ana irin wannan zaman da su amma kuma ga shi bana ta kewaye ba su ba haka wata rana za ta ga an kewaye an kewaye babu ainihin wasu mutum shi yasa ali bin abi talib yake faɗa yake cewa fa inda yau ba amalun wa gadu musamman yau aiki ake yi gobe an ba sakamako ake karɓa duk mutumin da bai yi amfani da lokacin shi a aiki da babu yadda ba a yi da rayuwa ta tsari kuma ya ce yana da kiran wata dama da zai samu yi a yi wasu aiki wannan shi ne abu abu na biyu dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabawa kaf a doron kasa dalilai ne kai guda dalili na farko shine mutane su gyara alaƙar su da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayinsa na wanda yake yin halitta ya samar da buƙatar ta kuma ya ɗauki nauyin kulawa da ita shi ya sa so shi ya sa don mutumin da ya mutu ya kasa sauki haƙƙin Allah ta hanyar ya bauta masa shi shi kaɗai a haɗa shi da kowa to mace ne shi ko na ya tattabo rigimar da kuma an fata fata wanda babu ranar da na shirya shi ya sa malam abin da mai yake cewa Allah ya ji kanka ga shi ka cutar da kanka san kuɗi ya sa ka shirka da dubu miliyan gari ka da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai ban ba kullum yanzu don matan da suke yin tsafe-tsafe da harkar sihiri da shiga bukare ba ana yi mana ne don lalata lafiya da gyara a neman duniya da kyau kuma abin mulki da an ce wani babban boka ya zo wanda an canza musu sunaye malamai an ce musu akwai malamai magada annabawa akwai kuma malamai magada arnan baya da su wayannan magada arnan baya ne ba magada annabawa ba da man malami magadin annabi karantar da mutane amma wanda za a zo wajen shi da bukata ya ce bukatar ba za ta yi wasu ya da mutu a gaban shi ya kwanta da masu ya amfani da ita sannan kuma a ce masa malami magajin annabi wannan abu akwai zalunci a ciki wani sakin da to duk abin da za ki tara bayan kin saki layi shi yasa yake gashi ka cutar da kanka saboda kuɗi ya sa ka shirka da dubu miliyan gare ka a ran da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai kwamfata ba ka su kan da kayi ke ba kamar ki kabari ya karba ka rike tsufa ta sharba ya ce yanzu me ya fi kyau ka an ba fara da na jira ba ya ce in tana maka in kamanta tun kana ciki kun yi ke kai da rabin arshi ka ci za ka bi shi ko amince da ibada ta baka musu ba ka roƙo wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji da ka yace amma ina da kasala ta bari ka cikin jahala ka neman sani ga malama ba to da ko mutum bai neman sani ga malama ba an haka ko zai samu matsala shi yasa a wata magana yake cewa ka ci ka sha kai da shafi kasuwa ta zo da buɗe cuce-cuce ba a kai ce wanda ya mana ba zai raja a layara da aka yi sai tun da sauran hankalinsa yaƙi birnin zuciyarka san nemi tauhidi da sallah san sa alwala da wanka kan ba ai kuma mala'ika ba da an riga an so mala'ika nan magana ta riga ta lalace to kowace a cikin ku abu na farko ta kalli alaƙarta da Allah wajen bauta maka shi shi kaɗai ba tare da sa maka kishiya ba duk wacce ta kuskura wannan alaƙar ta lalace ta bar duniya to ta riga ta yi hasarar da babu kuma ranar da za ta dawo ta gyara abu na biyu Allah subhanahu wa ta'ala yana aiko annabawa ne don mutane su gyara alaƙa su da ke tsakanin su idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al'abdu salih ko al'amatu salihah to abin abinda ake magana ita ce matar da ta tara waɗannan abubuwan guda biyu ya zamanto alaƙar ta da Allah subhanahu wa ta'ala tana da kyau sannan alaƙarta da mutane ƴan uwanta suna da kyau babu yadda za a yi namiji ko mace mutum ya zamanto al'abdu salih ya tsara wayannan abubuwan guda biyu ko al'abdul mustaqi ma a ta'atil lahi shine bawan da ya tsayo akan yin Allah da'a al-qa'imu bima alayhi min huquqillahi wa huquqil ibad wanda ya tsayu wadan ya ga ya kare haƙƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora masa sannan yana kokarin ya tsare haƙƙin bayan Allah ɗan shi amma duk inda kika zauna in ya zama to cutuwa ake da ke ba amfanuwa ake da ke ba to kina da matsala in ana maganar da tattun bayi na kirki to kar ma ki saka kanki ciki balle akwai wanda lalacewar ta kai su na yau za su bar duniya ba za su iya ba da shaida ta arziki a kan akwai wanda za ka gama ta ta mutu maimakon aji a masa ta'aziyya sai ka da an ji ana mai matsala ana ashe wacce ta tafi da cewa Allah ya raba da matsayaciya saboda alaƙar ta riga ta lalace abin ba shi da ainihin wato kyau da saboda haka karmace ta yi dawa kanta yayin da Allah ya haɗa ta da mutane mu'amala da zaman gida ɗaya ko unguwa ɗaya ko tashi za daga unguwar su canza guri wani dalili daga cikin dalilai ya zama su ana jin zafin tashin 'ya' saboda kyakkyawar alaƙar da take da shi da mutane ba za ku tashi bai zama kuma ana manna ku tashi saboda damar fi riga kin zama ma mutane annoba sun rufe da za su da ne duk mutumin da ya haka to nuna wato akwai matsala bai sauke haƙƙin da ya kamata a ce ya sauke ba da mata da maza sun tafi gida hudu a ƙur'ani akwai matar da za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce taimake ta ita mutumiyar kirki mijinta mutumin kirki to irin waɗannan su suke haifar da abin da zai amfanar da ainihin wato al'umma Allah ya faɗa ya ce wa annabi zakariya wa zakariya inna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin Allah ya ce fastajabna lahu wa da wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja shi ga shi mutumin kirki ga matarsa mutum ne kirki da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dan da zai zo duniya ta karkashin su sai zaman zama Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa yaron suna da kai cikin kafin yaron da duniya shine annabi haya idan za ki kulla alaƙar aure da wani to ki yi ƙoƙari ya zama mutumin kirki mata yanzu ɗaya daga cikin su da masifarsu da kuma dalilin da yasa suke shiga cikin rigima a yanzu annabi muhammad sallallahu alaihi sallam ya ba su shawara kuma ya ba mazan shawara ya ce idan mutum ya zo yana neman ku da aure ku aura shi da abu guda biyu kawai ku wa kulqa ku kalli addinin shi sannan ku kalli ɗabi'ar shi idan mutum yana da addini yana da ɗabi'a mai kyau Allah ya ce ku ba shi aure ku yadda arziki Allah ne ke da dama a nan wajen akwai waɗanda sun san wasu mutane da suka taso a da ba masu kuɗi ba ne Allah ya da su masu kuɗi kun san kuma akwai wanda suka taso suna da kuɗin kuma Allah ya kwace su to sai ya zama to sai aka ajiye wannan shawara da annabi ya bayar sai yanzu da ka zo neman aure sai a kalle da wata mota ka zo da ita a wata ma ya kasa kan yanzu a federal government ne ko a state government ne ko ko dan kasuwa ne kai a ina tsoron kudan da kake da ina da ina ne da sai ya zama to mata sun cikin jima da zu kuma ana ci gaba da shiga rigima duk abin da mace take nema a wajen namiji in ya rasa waɗannan kwalifikin guda biyu ba shi da addini to ba yiwuwar zai ke tsare mata aljannata don mata kuna da raunin da mace ko ta yi karatu tana buƙatar wanda zai tsita shi yasa aka yi da mata wani su zo karkashin namiji ɗaya su zauna da shugabance su don zai ke ɗora su a hanyar da za a tsira don yanzu nan ba ga shi kun tare a wajen karatu ba a yi maganar mota a yi maganar kabari wata ƙila ma masu kuka shi kuka in ba dan azumi ba ne in an jima idan mai ganga ya zo ya kiɗa ganga gangan wallahi da suka taru suna ɗibarwa za ka ɗauka ba da ake masa rafi ba ya saboda wata dama kai da ce ta cike tana ba ta kamarta a hanya ta yadda in lokacin biki ne zo ta ɗibarawa da kyau da kuma yanzu sai kun yi a hankali idan kuka taru a wajen biki ko biku ku mata ne sai kika ga wata da waya tana ɗauka to ki harsu yanzu da an ɗauka kawai kafin minti biyar goma sai ka ga an ɗora abin a kan to kuma wannan da zarar an zuwa da kike kina rawa ta rashin mutunci aka ɗora a kan mutu don ba za a ba an kashe rayuwa dan duk mutumin kiki ba zai da kuma zai alaka da shi ta ainihin wasu aure ba wannan matsalar akwai ta to sannan kuma sai annabi ya ce sannan sai ɗabi'un mutum ba yadda za a yi mace ta samu mutuntawa a alaƙarta da namiji idan ba shi da ɗabi'a mai kyau shi yasa wani tsakai na jinka aka ba shi aure bai da ɗabi'a mai kudin zai da yake har mai ba sai yayi sai ya bismillah sannan yake fara sai ka gani kici ya haɗa yarinya da miji yarinya ta tafi ka taho gida mutu mai biyo ta gida akwai wacce mijin ya zo har gidansu gaban wanda ma mai shi baban ya magana in yi magana siya mamma kai wata siya mamma shi saboda ba shi da kuri ba shi da ɗabi'a da kyau su kuma mata yadda sun yadda inda aka ce mu. na rayuwa yana da alama da akwai duniya da za a samu a ciki to ko mai zai biyo baya za su iya ɗauka kuma dama ba wani ya ce in dai da kwaɗayi da wulaƙanci da wanda ya kuskura dama ya hau mota kwaɗayi to babu inda za ka tsaya da shi sai ta tashar ina tashar wulaƙanci allah na lokacin sarki ya sa a akwai abubuwa da ya kamata in faɗa da dama wurin da gaske wanda suke da alaka da wannan mawkin annabi ibrahim sai daga cikin manya-manyan annabawan Allah al-Imam al-Bukhari ya kawo a cikin Bukhari ya kawo babu qawlin Allah ta'ala wa tafidu wa taqad Allah Ibrahim wa Khalila al-Imam al-Bukhari yake cewa baina huwa zati yawm wata rana annabi Ibrahim yana cikin tafiya da masu tsara in ata ala jabbari من الكباب التي تستيه ولا قليل تكتكم ولا قليل الطريق وسكرا كنا قليل ينكى ما كان يعلم فقيل له يا قسم النبي إبراهيم إن هؤلاء رجل معه كما حكم أنت فقال الطريق أبتي جابون مسلم يا شكوك للنفس جماعة من أحسن الناس كما ما تسكره تقول لك سنة تكتكم ما في شاوة فتاري فأرسل إليه ya yi yake yana kiran annabi ibrahim ya zo wa sa'alahu an arda ya tambaye shi yake wannan da kuke tare da ita wace ce da ya tambaye shi fa qala sai ce man hadi qala sai yace ukhti yace wannan ɗan ta ce na ba ka hausa ta musu da yace mata kin ga yanzu a doron ba babu wani musulmi da gani sai idan ya tambaye ya yace wace ce kike sai ki ɗan ta ce dama in ya tambaya ya ce wace ce wannan idan ka ce yan uwarka su ke kalis amma kana cewa matar ka su ce kalis sai ce ko in ya tambaya ki ya ce wace ce ke ke ce ke yar uwa ta ce ne kuma ina nufin yar uwa ta a wajen addini haka aka yi kuwa wannan sarfin duk da haka da ya tambaya ya ce ke wace ce ke ta ce yan uwa ta ce dan na ne bai hana ba ya kale ta sai da yi kokari yasa ya ce ainihin wato a zo masa da ita lokacin da ya a asamfin yana so zai su ɗanci da ita abin da ta buɗe bakin ta ce Allah ka san kin da nake ban taɓa alaƙa da wani namiji ba ta hanyar banza ina roƙonka ina da wasu ni da wannan Allah ka kare mutunci na kada ka bari wani abu ya shiga na da wasu. lokacin da ya matsota sai ya nika banza a mai shokin sai da tafi har har so uku sannan daga ƙarshe ya kira fadawa ne ta wannan matar da aka kawo ba mace bace aljana ce sannan ya ɗauki kyautar baiwa ya bata ita ce hajar wannan hajarar ita ce ta zo ta aiki annabi isma'il dan annabi ainihin wa ibrahim to shi yasa za ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta shi ga shi mutumin kirkin da duk duniya babu mutumin kirki kamar sa sai kuma Allah ya haɗa shi da mata mutanen kirki ta yadda idan ana magana alfahari da miji babu matar da za ta yi alfahari da miji sama da matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta gurguje saboda yanayi na lokaci mace ta kirki da Allah bakin sarki ya faɗa a Qur'ani yace fasalihatu mata na kirki zan faɗi wasu daga cikin sifofi da malamai suke faɗa cewa wannan ita ce sifa ta masu ta kirki sai ki lissafa ta shiga gudanar nawa suke da shi da hakan da kuma aka cin hakan ina ne suke da matsala ina ne kuma shiga da matsala sifa ta farko da ake gane mace wannan ta kirki ce ta da Allah da mutane ta shi ne an ta kuna mafi asalin lillahi ta kasance tana biyayya da Allah istirri wal anas a goyi da na sannan ta kasance tana biyayya ga annabi muhammad ba wai biyayya tana ji wata cewa kina bin allah ko kina bin a'a a aikace In inda mutanen duniyar nan ka za su ce ga abin da suke so su kuma allah da annabi ga abin da suke so shi ne sakin zama wa kai za ki saba da kowa saboda bin abin da allah ya ce da annabi ta wannan hanyar ake ainihin wato ganewa domin yanzu da dama daga cikin mata idan suna son mazajensu to ta saba mun Allah akan mazajen nasu abu ne ne da yawa yanzu akwai rikitan da ya faɗa min na mata ne ya ce mun yadda san tsauni suke zubar da ciki ko ɗan mata ba sa zubar da ciki saboda dama ne sun riga sun makan su ƙa'ida a ɗaya ɗaya biyu ko suke so su haifa da aka da mace ta samu su sai a je a kai sai a zubar da ciki wannan shine abu na farko abu na biyu shine zaman zuwa an ta hafa zaune fi nafsiha wa maliha Kuma ya zama to tana kokarin kiyayewa mijinta a kan kanta da kuma ainihin wato dukiyar mijin a yayin da mijin bai akwai matan da ba da ma idan mijin sai ya ajiye ta mato duk inda ya je na wani zai samu ba daidai ba in cibi ne ya samu an balle hannun in mai ne ya samu in yi tambaya ta ce ba ta sanya a kai ba kuma da na ne ba za ta bar shi a haka ya lalace ba sannan kuma ba za ta taɓa yadda ce alaƙa da wani namiji ba saboda mijinta benin ya yi tafiya amma wasu matar da zarar aka ce mazajen su sun yi tafiya sun babbari sai ta ma ta shiga gari sai ya tafi sannan abu na uku shine ya zama su masu tana kokarin wato faranta ran mijinta duk lokacin da mijin ya kalle ta ba mutum ba ta zama su a busan kankariya ta ɓatare ta danyi a banza wata wata da dama daga cikin mata da sun ka gama su tana yau a samariya. wajen magana ta kasa mutum san na karkuwa a can za ka yi tana aisha a da muhammadu don ana kare ne mu amma in tana magana da mijin a gida in ta fara bala'i sai ka saka mata shi zama saboda bala'i da haka haka annabi ce masu ita ce wacce manke za na zanta ha sarrata wacce duk lokacin da mutum ya kalli ta zai za ta faranta shi yasa yanzu in na tashi na tafi wajen mutum ina iya gane gidan akwai lafiya gobe da ka je wajen mutum kake da Allah a yi maka sallama da da kaga ya riga yaron fitowa to dama Allah Allah yake Allah ya kawo tsaro wanda zai fita a gidan yaron amma in gida lafiya a idan ka tura ka ce a maka sallama da su za ka gabe kuwa a lokacin da kake sallama da su sai ya dan jira minti biyar zuwa shida zuwa goma wani ma sai ka ƙara tura a ji a faɗa maka ina jin shi yana gashi nan gashi nan saboda gidan ba matsala ta ka bai san abin da zai fito da shi daga gidan in ba dole ba wannan yana sannan abu na hudu shine Allah ta tsaro da minal bayt illa bi kada mace ya zaman to za ta fita daga gida sai ta nemi izinin mijinta yanzu kaso goma na mata kaso takwas wala da kuma iya tambayar izinin ya ake fita ba kawai da gari ya waye kuna zaune sai ta baka labari ya ce gidan tuwanci wanda ba ta haihu sannan a gidan tuwanta ma ba Allah ta yi wanta ma kara sannan kala kala kala sai ta gama baka labari wannan labarin da kake baka wai shine izinin cewa za ka fita kake nema to wannan masu dan damar nawa kenan wasu kuma kai kana kokarin za shigo gida ita kuma ka ganta ta rato da ka sana sauri ina za ki ne tana da Allah gafara sauri nake yanzu yanzu na aka aiko gidan su ta matsala ta faru makulli yana nan kan wudu ya hankali kai ya faɗa inda ya sannan idan ka tambayi wajen da ya biza ta wallahi ta ka goma daga can ta biya can ta yi can daga can ta biya can ta san, duk matar da ta fita daga gida ba da izinin mijinta ba to tana cikin tsinuwar Allah da mala'iku daga lokacin da ta fita har ta je ta dawo me yasa shari'ar musulunci ba ta bar fita a hannun mata ba duk sallar ta ga dama ta fita saboda in ka bar mace duk sallar ta ga dama ta fita to wata rana ko kana zaune labari ne zama ko za a ce an ganta inda ya kamata ba wannan ita ce ka'ida ta ainihin wato mata sai aka ce kacce fita sai ta sanar da ta ga inda za ta ganye duba da ya dace ta ko bai dace ba abu na biyar shine mace ya zamanto an tafuna mutabassimatan ma a zawjiha da'ima ta yi kokari ta zama zuwa mai sakin fuska mai mamashi a da yaushe tare da ainihin wato mazinta. sannan abu na shida an takuna al-mar'atu shakiratan li zawjiha ya zama to mace ta yi kokari tana godiya ga mijinta akan ni'imar da ya mata wa hiya tashkuru na ala ni'amin zuwaj allazi a'anaha ala ihsani nasiha na farko ta gode ma Allah ma bai azurta ta da ya kawai domin a lokacin da da yawa daga cikin mutane in suna cikin ni'ima ba sa gane kima su kai ni'imar ta san shi yasa wasu ana zaune lafiya sai ta kasa yin abin da ya kamata sai sun je sun zanyo abin da auren ya su kunna. sannan daga ba sai su gane cewa sun yi kuskure kuma akwai kuskuren da sun kai a rayuwa bai gyaruwa ya riga ya lalace to wannan shine ainihin wato abu na farko sannan babu yadda za a mace ta iya samun dan da za ta yi alfahari da shi sai idan ta hanyar aure ne ashe lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azabta ki da yin aure ki gode masa a matakin farko sannan na biyu ki to kina godiya akan ni'imar da mijinki ya miki domin ko Allah ya ce waye da in shakartum lil azidan nan sai in kun gode ne sannan zan ci gaba da ƙara kuma annabi da yake ya leka wuta ya zama mafi yawancin wanda ke wuta mata ne ai daga cikin dalilan da yake zai kai mata wuta akwai wannan matsalar ya ce tafsirul ashira da yawan mata suna gudun ce ma alherin da mazajen suke mu ya ce da za ka yi ma wata isani tsawon shekara ɗaya duk da kai wata ba daidai ba sai ta ce wani alheri ka taɓa akwai wata ma za ta kalle ka tafi in ba dan kaddara ba ya za ka aure ka wai kaddara ce ta sa ta aure ka kaddara ce ta sa ta aure ka to kada mace ce haka duk matar da idan mutunci ya yi mata abu na alheri ba ta godiya to wannan alama ne ko Allah in yi mata abu na alheri ba za ta gode mai ba dan hadisi ya inganta annabi ya ce man la yashkurun nasa duk wanda in mutane suka masa abu ba zai gode masa tsarin aiki mai kyau ba to idan Allah subhanahu wa ta'ala ba ya masa babu yadda za su gode ma Allah wanda kuka sarki sannan abu na bakwai an tattara da wa'a masu ta dinga zaben lokaci al almunasib wanda ya dace والطريقة المناسبة لكم حية والتفدات عند طلبها أمر عند طلبها يعني تكي نيما ولا الأمر ولا لا أبدانك أبن دي شابي أبن دي شاب عينه وتو الأمر لعينه وتو إلى لما تنقلن دي كماتا yanzu da dama daga cikin mata ba su ma san ya kamata su dinga mu'amala da mazajensu ba akwai namijin da in ya fara fada to haƙuri yake zuwa bashi da ya fara faɗa in aka ba shi hakuri sai ce to shi kowa ya san zai faɗa su yana da gaskiya an ban magana akwai wanda in kuma ya fara to bari ake siyasa in ba ka ba in aka ba shi hakuri a lokacin yadda ka san wuta sai aka ƙara mata gaita zai ce an rena shi in ban da reni ma yana magana ana magana to sai mata sun yi la'akari da wannan sannan yanzu da dama daga cikin mata ba su iya la'akari da ba yayi kamata sun ga mu'amala da mazajensu ba wajen tambayar abubuwan da za a gudanar da rayuwa da yawa da cikin maza da ba sa so su zauna ko bilisi da matan kaso goma wani namiji in ya zauna mace za ta mai magana takwas magana kuɗi za ta ya je kasuwa ya je ina ne ya je ina ne wataƙila bai samu kuɗi ba ya ci karo da wannan ya ci karo da wannan an yi zage-zage da wannan an yi ido da wannan ya dawo gida maimakon in namiji ya shigo gida gidan shi ya zama to nan ne inuwar da in ya tsibo zafi zo zai huta to wata kana shigowa sai ta ƙara maka bala'in da ya fara wani da ya zauna sai ta ce to yawa nama tana shinkafar nan fata kare maji ya kare, kalanzir ya kare wa sai ta gama lissafi tana gama sai a sallama da shi zai fita da yi sallama da shi ya fata in ya dawo yana ƙara zauna ba ta san me ya fata ba a fasan da dawo sai ta ce yawa ta ma tana ai babu kaza babu kaza babu kaza da shi yasa sai kaga dole wani lokaci sai an dinga samun jinjimu nan da can nan da can dole mata sai sun kiyaye ainihin wa'in nan. wannan yana daga ciki lokacin da mace take neman wani abu wa tafsha an yasudahu zawj bi usulubin hasan ya zama to mace take kokari ta samu usulubi mai kyau wajen ainihin wato magana wanda zai yi tasiri ga namiji a lokacin da take masa magana yanzu mafi lalacewar mutane a duniya shine fir'auna amma malamai suka ce ga shi magana amma ta yi masa sanda aka kawo annabi musa ta ce masa kurrarsa ainihin liwala kan tsaye ke farin ciki ya tabbata gare ni gare ka ta tafsilu wannan yaron kada aka je shi a sa'an yin fa'ana ba ba ma nan da ba zai mana amfani a wannan da da kama yanzu auren da yara kuke ko magana ba ba su ba kaga yarinya tana magana yadda ka san an haife ta a garin saba saba duk abin da ya fito daga bakin da ya fitowa ne ba a ruwan kasashen da yanzu kuna da akari da yarinya ta taso da girman ta mama ya fito mata a kirji ko koya mata yadda za ta zama aure ba ku koya mata ba ko sai ɗauki yarinya ku jefa aure da ita shi yasa ake samun matsaloli yanzu akwai yaran da ake auren da su kaga yarinya banda indomi ba ta iya dafa komai ba ya zai zama aure ba ta iya magana ba ba ta iya abinci ba ba ta iya kwalliya ba ba komai ba ta iya ba an ji an auren da ita dole yarinya an ta ta dawo wannan yana daga cikin abin da yake faruwa sannan abu na takwas na alamar cewa wannan mace mutum ne kirki shi shine hanta ta kuna za ta ko rufin hasan ya zama to mace ta kasance tana da ɗabi'a mai kyau tana da ɗabi'a mai kyau akwai matan da za ka ga yanayin ɗabi'unsu ba sai dai da lahi? sannan abu na tara Shi shine Allah ta rufa sautaha ala zawjiha idan jadalat lokacin da duk wani abu ya hada kan wata matsala da mijinki bai fahimce ki ba ke ba ki fahimce shi ba Da ko magana ake kar a ɗaga manyan da wani zai gane cewa ba halin da kuke ko a irin wannan yanayin ya kamata a fahimci alaƙa sai ta shugaba da wanda ake shugabanta amma ina an gane amma ina akwai wanda wannan ba ainihin wasu ruwansu ba matsalar su bane to saboda haka yana da kyau a kiyaye da wannan sannan abu na goma ana so mace ta kasance an da kuna sabiratan ala faqar zawji ta zama to tana yin hakuri akan talaucin mijinta idan kana fakiran idan ya kasance ainihin wato sadaka ne shafiratan in kana ganiyan in kuma Allah ya sa jinki yana da wadata da ki gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau ko kuma Allah ya jarrabe shi da babu ku ya makwai da matar kirki da abokin kirki dukkan su ba a gane da sai an shiga matsala sannan ake gane su na faɗa a karatun da muka a can wancan kogon ya ce akwai wata matsala guda biyu da ta faru wata mata sun samu matsala da mijinta ta zo sai kokarin ta shigo da mu wallahi mun kasa shiga matsalar ne saboda muna jin tsoron mijin idan muka je akwai tambayar da zai mana ko ba wanda zai ba shi amsa Mutum yana da kuɗi suna tare da ita Allah ya jarrabe shi da kariya tattalin arziki sai da ta kai za a loda kaya a saman mota roka ko tirela ya yi ɗin ta tun daga kano har lagos don a bashi naira dubu ashirin a daidai lokacin matar ta kane bala'i a tafi ba ta yara ya yi ta ƙoƙarin ta fahimci jarrabawa ce ta rayuwa komai zai iya wuce ba ta gane ba da tana ganin ai da kyanta da zirinta ta yara an an an ta samu tsawayen banna suna zubuta ta yara to ka zauna da sai kin lalace wallahi kaza kaza kaza kaza kaza yau a tsoro da wannan bala'in gobe ya kato bayan da zai kawai ya haƙura yana nan yana sai wannan komin cikin mutanen da ya ce maka a bayan suka ci karo da wani alibis sai ya sake janyo shi sai ya buɗa masa hanyar da ya yi kuɗin da ya ninnin kada sai ta dawo da ta dawo take so a je don Allah a samu mijin a yi masa mai Thank you. matan ke nan da wannan za ka gane mun ka ɗauki dama abin da zai kamata ka kamata ka ka ba ka matsala to shi ke da a saurara mana saboda haka wannan shi ne da haka sai muka ji tsoron idan muka je muka samu mutum nan aka mai magana cewa don Allah ya haƙuri idan ya je motan bayan ce ana gafar ta bada tsakanin ku da Allah idan koyi wani wasan sa kamar haka sanda babu an yi tare an ji daɗi tare da lokacin da babu ta kasa haƙuri yanzu kuma da aka samu ta sai za ta dawo a cikin ku tsakanin ku da Allah ba zai daga wannan da wannan ya ce maka duk tsoro kowa ya fi zuwa dan an je wallahi don ba wanda yake da amsar da zai bayar sannan akwai wani mutum da na je gidansa shi ya sauke da a yana da katin gida ya yi kuɗi ya zama babban mutum amma matarsa ɗaya sai ya zuka an yi tun duniya tsara aure ce da zai tsara aure ya ce babu yadda za a ya auri wata mata yanzu wacce ba ta sanya aka ba ta zo kuma tana so sai ta yi kafaɗa da kafaɗa da matar shi ce ba matar da ta isa ta zo ta kafaɗa da kafaɗa da matar shi na ce masa mai dalili ya ce mun malam na shiga jarrabawa a rayuwa jarrabawar da zan tashi in tafi inda muke harkokin neman abu ya ce wani lokaci in yamma mata kudin da zan hau mota in dawo babu sai yin kwana sau da kudin da ya ce yanzu maganar da nake maka da ni ne ita don muna fama da ƙwarza saboda wahalar da aka sha a ba ya ce kuma sai da maka shekara bakwai a cikin wannan yanayin da ni da ita yace an wato mana kaya a gidan haya yace na kwashe kayan sanatiyar kasaf a daidai lokacin da ake fuskanta wannan matsalar iyayen su suka miƙe suka ce sai an kashe auren ita kuma ta ce ba ta yadda ba yake ta ce yaya kuma zan zo tsakko wata mata yanzu wata ta bata san wahala da aka cikin ba yake to ba zai yi ba to da matar kirki da abokin kirki duk ba a gane su ya shiga matsala to da haka ɗan adam idan aka samu a ci a gode Allah in babu a haƙura sannan abu na ainihin wato goma sha ɗaya shi ne an tafi sassan ya kasance tana ƙoƙarin kwaɗaitar da mulki ala sinatuwa da daidai wa asdiqaihi wa arhami yana daga cikin alamar mace wannan ta kirkice ta yi kokari ya zama su kullum tana kulla alaƙa mai kyau tsakanin iyayen shi da kuma wato yan uwan shi wanda yake da alaƙa da sunan zumunci amma yanzu da daman mata da zarar an ce maka masu ta'ur mutum ta so take sai ta raba shi da duk wanda yake da alaƙa da shi iyayen shi wane ne wane ne wane ne haka wannan yasa da dama suke shiga hanyar arzikta arzikta da tsafe haka suke to mace da kirki ba ta nan haka da kanke yake ga mutum yana da alaƙa mara kyau da iyayen shi ki kokari ki taimaka mai wajen gyara alaka shi da iyayen da wani bala'in shi na lalata alaƙar sa da iyayensa zai ke zai ke shafai to mace ta zama to ta yi kokari ta zama to tana yin haka sannan abu na goma sha biyu shi ne an ta ta'alla bi mace ta yi kokari ta yi kwalliya da gaskiya sannan wa ta tabta'i da bilkazmi ka ne tanci ƙarya wannan yana da akwai wanda za ka ga ta yi shiru shirin ma na ƙarya ne in ka ga tana dariya dariyar ƙarya ce idan ka ga tana kuka to kukan ma na ƙarya take in ka kata ya yi fuskar tausayi to fuskar tausayin ma na ƙarya ne komai kaga lokacin ko da mutum ya zama zamanto mafi yawancin rayuwarsa ƙarya ne yake tafiyar da ita akwai matsala kuwa sannan mace abu na goma sha uku shi ne Allah da tattara min al'akari min al'akari na duk matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baki a rayuwa kada ki yi ijjiri ga wasu shi yasa Allah ya ce ya yi alladina amanu la yaskaru qawmun min qawmin kada wasu mutane su iskire ga wasu mutane a sa in ya kuma khairan min ta yi wacce kike ba iskire kike rena a gaban su ta fi ko a gurin Allah wala nisa'un min nisa'in asa an yi sunna khairin min yanzu da kuma da a gidan bi da ka ga matan manya sai su koma ji saboda irin wani da suka rubu da irin mai irin jakar da ta rafiyo da irin atamfar da ta sada masu ta shi ko a kalla kasan atamfar ta sai a gama ta kunna wace atamfar to yanayin daga kallon kasan atamfar an gane kowace iri da wayar da kika ruku da zakar da kika rafiwu shi zai ke ba da dama kin ki take zo nan ko ba ki ba to karfi haka wannan ba shi da kyau in mutum Allah ya kai shi wani matsayi ya wulakanta wasu mu mun sha ganin wannan wa'azin a raya gobe Allah zai ke sauko da kai ya dauki wannan ka wulakanta ya dora mana ya kuma mai sarki sai ta Allah ya ce ran sa'un a nisa'in ata'an nuna khairan minhum sannan yana daga ciki abu na sha hudu shi ne zamanto an na mutawazi a tabbata ta zamanto mai tawadu ba'idatar ta zamanto tana nisantar ranar kibir wal fakar wala da girman kai da kakama da nuna ita wannan abin sai a hankali duk mutumin da yake neman girma mace ko namiji to kishi girman zai zai samu shi dan adam yadda Allah ya yi ko ka bi shi in kana nuna rai ka bi shi kana rai kaza akwai zauna lafiya da shi ya yasa wanda yake kowa a wajen Allah shi ne annabi Muhammad amma bai dauki abin da zabi ba tare da yawon amma ko zaune yake da sahabbai da ganin san ba ce maka aka gashi ba ba ka gani ba dan bai nuna musu bai musu alfara to ba a san wannan sannan ana so abu na sha hudu ko na sha biyar ne an tsoron biya a nan a yayin da yayin suka tafi ke kokari ke masa tarbiyya ana muhabbatillahi akan san Allah da kuma san Annabi Muhammad musamman wannan zamani da aka waye gari kai farmaki akan mutuncin Annabi yake da sauki to ga wani ya ce inda annabin zai taso daga makka zuwa sai ta kawai shi ware kuwa a nan kafar akwai alayi to ki kokari yayin da yayan ki suka samu sun suna yan ƙanana ki kokari ki dinga nuna musu Allah da Annabi sun fi girma sama da kowa wannan yana da sannan ki yi kokari ya zama to a ƙarƙashin wannan wa'an rabbiyahum kazalika al-islam walidi walidi yi kokari wajen san da yaran ke tasowa ke musu tarbiyya wajen mutunta ubansu kada ki kuskura yaran ki suna tasowa ke musu tarbiyya wajen rena mahaifin kan haka akwai wanda da suke wannan ta nuna matar da umar bai taso mai taba mata bai taba mata komai ba fa annan wa Allah ta sa'idhum ala ya yakuna karar da zaubi kada ta kuskura masu idan tana da abin da ta san mutum bai so kuma shari'a ba ta yi da abin ba ta taimaka ma yaron ta ci gaba da yi na kusakurai kake haka sannan abu na sha shida shi ne an tafi da ana da wajen fi'a. da wanda kika san zai bayar da zuwa ki dinga yawan fushi to ki dinga fasa domin kushi da kuke gani matsala da yanzu akwai mafi yawancin mata na fama da jini sai daga cikin hanyoyi guda hudu da malamai suka faɗa ko asiri aka wa mutum idan aka turo aljani yana bauta akwai aljannin da zai shekara ko yana da saboda a samun aka ba shi to wani lokaci da kin yi fushi ya wuce gona da iri ya wuce ka'ida a daidai lokacin da kika yi fushi aljannin da aka turo zai iya amfani da wannan damar abin da aka turo sai saka kin ke wuce shi ta ko ga annabi ya karanta da cewa idan mutum ne ya fushi farko ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim idan yana tsaye ne ya zauna in ya zauna kushin bai tafi ba ya tashi dai alwala in yi a alwala kushin bai tafi bai fara sallah in Allah ya tafi shi ne sannan yayin da mutum yake cikin fushi in kika fusata sai shi kokari ki kama bakin ki kace dinga magana a lokacin duk wanda ya fushi kuma yana magana cikin fushi daga ƙarshe sai ka san an gaba yanzu yana ba da hakuri to dan girman Allah ayi hakuri wallahi da lokacin da nake magana ne na ne ya fashi yaro in yi laifi sanda mutum ya fita ya kama shi ya hukunta da zai huce cikin ya kalla ya gaba irin wannan hukuncin ya kamata ya yi saboda ya riga ya fita sannan abu na sha bakwai Shi ne an tsawatar alama faran Allah alaiha min ibadat mace ta zama su tana kokarin kiyaye abin da Allah ya dora mata na ibada da dama daga cikin mata suna wasa da ibada musamman ibada ta sallah akwai yadda na je wasu yan mata ne furta a ba sa sallah wai an faɗa musu mace ba za ta fara sallah ba sai ta aure to daga lokacin ne in ta aure duk da zaman da ta ba an yafe mata ba sa yin sallah wata sai ka ga da daddare tana sallah sai ka cikar kwaya saboda kan da sai asuba ba sai azhar ba ba sai la'asar ba ba sai magriba ba a lokacin sallar isha ne za ta hada za ta bige ta wanda ma mai kokari ne akwai wacce kawai in sallar ya samu shi in bai samu ba shi kenan in azara ta zo in ta samu daman yi shi kenan ba ta samu daman yi ba wannan ta ja an riga an tsallake ba sai ta yi ba wasa da sallah yana daga cikin abin da yake jawa mutum ya mummunan cikawa mace da shi ko namiji shi yasa yake da kyau iyaye su dinga sa ido a kan su ƴaƴansu Sun sanda suke tasowa suna ɗan ƙanana wajen kula da abin da ya shafi al'amari na ainihin wasu ibada shi yasa za ku ga saboda wasu yaran sun taso da suka su saba da ibada ba da girman su yanzu ba fa al'ada take ba amma ba za ta yi azumi ba ko ta ce ta dauki azumin wanda ba ta ne wata kwana za ta samu ta ɗibi girki ta tafi ko kuma ta ci gaba da zara idanu tana kallon mutane ana azumin da yana wahala kuma tana tsarin bayani tana ai ranar da ake ba ta wasa ba ce kuma ba ta yin sallah abu na goma sha takwas shi ne ya su. mace ana so ya su an zibbar da wata a jahilatan ila na shi ya zama kina san alheri sannan ya su kina kokarin gurin yaduwa alheri ba kina san sharri ba kuma kina kokarin gurin yaduwa sharri domin abin da kika aikata shi zai fi ki bayan da ki ta yanke ta koma zuwa ga Allah in kin yada alheri alherin ya ci gaba da in kuma kin yada sharri ne to sharrin zai ci gaba da mai Allah mu da cikin sarki ya tsare sannan an ta'ata da bi anna zawta sannan yana da kyau mace ta san cewa kowace shi ne shugabanta shi yasa ake cewa a irin matan da suka fito na baya akwai matar da ta ce mijinta da ta aure suka aure wani wani shekara arba'in da biyar ta ce ba su taɓa amfani da kalmomin irin wannan da yan zamani ba cewa yana son ta ko tana son shi ce a ta ce amma ba sa rikici zaune lafiya suke saboda su a can ba ta ce abinda aka koya musu aikace amar biyayya da girmama amma yanzu da kalmomin na soyayya ana yi daga yarinya ɗan firamare ta rubuta takarda an ka ɗauka ka karanta na ka ɗauka profeso ne rubuta ta saboda tsabar zunzuni mun karya da ke ta rubutu ya wanda in ba gani ba na da gaske kuma karya take ya wanda yana ganin shi na jana kuma karya take wa gaya ya wanda in ba ƙoye shi ba na shi ya mai jana kuma ba da za su gawa ya faɗa nan zuciya ta ya kafa ya waye ya farin wata ya sauraro duk sai an gama sai an zo suka ga kuma zaman auren ba zai ba saboda mafi yawanci yanzu dan mata a hausa ne suke koyon soyayya kuma ba ki da shi gira da su wanda bai da abu ba zai iya ba da shi ba su da suka ce za su koya muku zaman aure su fi auren mana ta yaya sun sun kasa yin auren su zauna kuma su za su koya muku zaman aure har bai yi ba wannan magana ba za su yi nan wani wani kawai to shi yasa ba a so mace ta dinga kiran mijinta da sunan sunan shi wata idan mijinta sunan sa mamuda to mamuda ba za ka sai ba baban wani ba ta kayawa ba a maimakon sunan ya zama to akwai dai wani suna ne girmamawa da suke kiran mijin da shi babu wallahi in sunan sa tankwa ta za ta kira shi tankwa in yaro za ta tura ka ce a kira shi aka za ta ce je ka kira min baban ka ɗauko ka ce zo da kira a za ta da Allah a ce a hankali sannan abu na ashirin an شيء أن تعلم بأن حق الزوج عليها An أعظم min حقها sannan mace ta san cewa haƙƙin mijinta da ke kanta yana da girma furan da sun dauki annabi ya faɗa ya ce da to addunna hukuka ila ahli hayyul qiyama wallahi sai an mai da haƙƙoƙi zuwa ga masu sura na qiyama yayin da alaƙar aure ta haɗa ko da mutum kina da haƙƙi akan shi yana da haƙƙi akan shi to kasancewar shi bai sauke na shi ba sai kar ya zama miki dalili wajen kin sauke na shi na shi ainihin wato haƙƙi don haka in aka tafi lahira da je lahira da girman Allah a nan wajen wani yana neman haƙƙinki haƙƙin shi a hannunki da a je lahira ke kina neman haƙƙinki a hannun wani wanne ya fi sauke a je lahira wani ya sha koki an rinci mu an tsoro gaban Allah yana neman haƙƙin shi a hannun da a je ke kika sha ko mutum an tsoro kina neman haƙƙin ki gaban Allah wanne mu zo gara mutum a shi yake nema da addu'a ana nema a hannun shi na kama na nuna ya lokaci ya sannan abu na ashirin da ɗaya wato ya kasance an turar da filin da rafi da kafa mace ta yi kokari wato ta saba da idan namiji ya gudunar da kuskure ya bayyana kuskuren ne ta karba bal ta tsara bil istirafi wa saba ba. ta yi kokari ta tabbatar da cewa kuskure ne in kana da uzuri sai ta namijin bayan amma akwai matan da suke mutakar gire ne mu'adilai ne abu za su yi ba daidai ba ya tabbata kuma ba daidai ba ne amma ba za su taɓa sallama ba daidai ba ne mutum ya ja ka ja ya ja ka ja har sai an zo an samu mai har sai an zo an samu matsala me yasa Allah subhanahu ta'ala da ake masa laifi ya zama su akwai wanda suke mai laifi amma yana son su suwaye shine ya faɗa cewa inna Allah yuhibbu tawabina duk mutumin da zai ma Allah laifi ya gane yayi ba daidai dai bai koma ya nemi Allah yafiya to ba za ka fada da shi ba amma wanda zai ma Allah ne ko a jikin shi bai ji a wani abu ba to wannan shine ake bata wanda kuma ba za a shirya ba to shi yasa sai bahaushe ya dauki wannan kalmar sai ce mata mai yatsu ba ba za ka rasa ba ba duk matar da ta tu yayin duk da ta yi kuskure za ta bujiro da kuskuren a gaban mai kuma ta nemi yafiya to za ka ga babu yadda za ya zama su an yi bata wanda aure zai lalace amma wacce za ta yi kuskure ba ta mayar da kuskuren ba ne abu ana canji rigima ana ta gaya a yanzu nan za ka ga an daga mata jan kaji a ci ta gida sannan ya zama to abu na ashirin da uku shi ne an ta kuna zaka an ta kuna zakira sallani wato ya kasance mace an ta za ta zikir lillahi jiyar hadu lisanaha daɗin wanda zikirin lillahi ana so mace ta yi kokari ta zama to ta saba da zikirin Allah mafi yawancin lokuta tun daga karatun Qur'ani a zakatun nan da ake na bayan sallar asuba azhar la'asar magriba isha ya zama to mace tana kokari amma yanzu kun zo kun shiga daga MBC 1 MBC 2 MBC 3 MBC 4 sai arewa wata tuhu yanzu shirin nan na daɗin kuwa wata in tana baka labari shi da adadin efesan nan da aka da inda aka tsaya da inda aka abinnan da sabo da aka faro yanzu wala sai ka sha mamaki ta san tashar daɗin kuwa tun da banda shirin da akwai tashar daɗin kuwa, akwai farin wata akwai taurarwa akwai gamzaki akwai afirkan magic akwai zi akwai bollywood to wannan in ta zauna ta ɓata lokaci a kan sai ka sha mamaki ba ta tafi kuwa ballantana da Allah ya tashi an yaya da cewa ke wadzakirin Allah a ke wadzakirati akwai masu zikirin Allah maza da yawa yanzu akwai wanda a cikin azumin nan ba su da lokacin karatun Qur'ani amma suna da lokacin kallo wata kuma sai ta aika a karɓo mata walanci na kafir guda goma sai ta zo ta kafin ta cewa ai ya zama banza wani da ke zaman banza barga ya ce wannan sannan abu na ainihin wato ashirin da uku shi ne ana so an tumani a ko an la tumani a an jami'a a zauruwa bin tarihin lantin ya gabu wal tafiyar lantin yuridu an azu shi ne mace zaman to karka hana mijinta saduwa da ita ta hanyar da yake so in dai ba Allah bane na halarta haka akwai abubuwa da dama na ne na addini amma aka take ciki aka ɗauka cewa aro mafi kuma bayan a aka yi a wajen ɗaya daga ciki yanzu in kana faɗar wani abu sai kaga wata ta ɗora kanta a ka irin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an faro ta amma abun bakin ciki sanda kake ba mata shawarar su ya ciki suna ganin yana da nauyi ba za su iya ba bai hala kuma ki sai rigima ta taso ka ga mutum in za a yi fada kuma yana kimanta a a waje kuma kowa yana kare wannan yana to da haka sai an yi kokari an gyara wannan abu na ashirin da kuma shine an tafura mace ya kasance wato mai ainihin wato kokari shi wato Allah ta kuna magurwatu bi shababiha wa jamaliha ba a so masu cikin rubu da yarintarta da kyanta da kuma ilimanta ko wani matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ba in dai kika aure za ma kafin ki aure cikin san wanda kika aure da akwai matan da za su aure aure ba sa mutunta don ba sa saboda da aka yi da suna da kyanda, ka sake na mana ai yana jira ka sake na mana ai yana jira sannan yana daga ciki sannan ana son mace ta kasance tana da ainihin wato tsabta ta bangaren abin da ya shafi ainihin wato jikinta da kayanta yanzu akwai matan da ƙazanta ta ke kashe masa abu akwai matan da nan sani tsira ya kashe mata aure ba ana da daki ba don matar da duk wata za ta canza dakin da yi daga nan a bai da su gado a nan in akwai rami a dakin ta da ya tushe za ta sani ko ya buɗe ko za ta sani ko wata ta sani to ta zo ɗanɗanar da kullum tusa kaya take sun ku shekara wasu kayan inda aka tusa da suna da ya zo ya ajiye kuɗin shi bai gani ba ashe bera ya ja kuɗin ya cike rami ya ce na kuɗi ita kuma ta san da maganar kuɗi ba shi ke nan sai rigima ta tashi sai ma na mare ya wani ya mutu an zo kwashe kaya ya ka ga ashe bera ne ya ja laifin kuɗi ya cike rami waye ya ja wata da ta idan ka je kuma ɗakin ta haka za ta ga da kulaje da kyankyasai suna sun kuma ne su suna fare suna kai saboda rashin tsanta shi ya sa yanzu kasashen da suka ci gaba ba a auren da yarinya haka kawai sai an koya ma yarinya ga yadda za ta zaman aure kafin aure da wata biyu ko uku ko ɗaya za a kai ta gidan da za a koya mata yadda za a koya mata abinci a koya maka kayan wato sa kaya daura dan kwali a koya tafiya a ce tafiya a gaban namiji ba haka ake yin tafiya ba ga yadda ake yin tafiya ba yan ruwa ta da daga can ban ta kawo a ce ga yadda ya kamata su taho da ruwa da irin kofin da ya kamata amfani da shi sanda za a ɗibo ruwa amma da zuwa kan yin ta ɗibo ruwa ba da gudu za ta kama ta an jawa shi a jiki ba saboda sai da hali haka ake mu yanzu a nan kasar da yarinya ta yi aure ta yi haihuwa ɗaya biyu ita kanta ta yi tabarin ya wace in za a tafi unguwa sai ka kanta da kakarni a ɗan mota ta shiga layin su mafi masu shekara ta to ita ma bayan ya wace akwai yanzu da dama daga cikin mata wata da ta ɗauko dutsen goje kafa tana goje kafa ta za ka ziyarar da ya ce wallahi shi ma ziyarar sai ya ina saboda ya san in ba in ba unguwa za ta mutu ba za ta goge gaba ta sai su yi tana goge gaba ta to akwai inda za ta zai ce to wallahi shi ma sai ya akwai matan da yanzu mazajen su ba sa yadda su kwanta su sa kanu su wajen ababen ba saboda wani kafin gari da waye, ta goge masa kuma su da fasar da yake da wata wani tsabar bala'i haka yi. wasu ma matan fasar da yake gaba su yake ya samu su zana gari saboda Allah ai ba daidai ba ne dole sai an gyara yan kayan nan da ake siyarwa na ya tuce wa masu da nan da su jin tsayin nan da su tishin ɗin nan da waye da waye ki je ki siyo a kasuwa ko ki sa mu ki ko je tare da shomi ki zo ki dinga sawa a gidan ki kokari ki mutum ki daga kallon wata mata a waje amma ana faɗa mata wannan karatun mata na ta a'a alaƙa ta da sai ka kyauce ta kuma kuma kai ta ki sai ka ga yarista ta ta ne hannun da yana dawa ƙarfe takwas sai kuma dawa ƙarfe goma sha ɗaya da kuma wani suke magana da bala'i waye ya su suka da mace ce za ka ga yanzu mutu ya aure ba ta yada, kowa ya ga zanta amma da ta yi aure in ba za a mota za ku haɗu da ita haihuwa ne tana zaro mamanta sauyin riga sai ka ce ga gauro ba a haka ake saboda Allah ba dole aka samu matsaloli ba sai an gyara gaskiya sannan ana so mace ta kasance tana biyayya an tuki abu idan amana ha bi amrin ne tafi ne da lillahi wa rasuli duk sanda namiji ya ba ki umarni ya ce ki wani abu ko ki bar wani abu in abin ba saba ma Allah bane to ba a buƙatar ku yi jariya da shi ita masa kin ji kawai zaki ko zaki ainihin wato bari ba a bukatar irin wannan sannan yana ciki idan a kasu shi'a idan kika ɗauki wani abu kika ba mu jiki kaki masa ne kaki masa ne domin akwai matan da akwai waɗanda sun suka yi masa abu to kuma daga baya za ka shafu shi yasa shari'ar musulunci ta yi hikima da ta tashi matsalar sarki sai ba ta bashi a hannun mace ba sai ta bashi hannun nan yanzu yau matan da ke gurin nan da za a ce an ba da dama daga yau duk wata mijin ce ya mai abu ta sake shi da wata ajiyar din nan cikin ramadana sai ta saki mijinta sau talatin da takwas da yayi numfashi za ta fi taimi ta saki shi sau da haka ba daidai ba ne lokaci yayi to saboda haka bari mi ronda wace ta wanda ta an ce lokacin ba to ɗaya haƙuri ne kan kalla ma Allah ta ka zai buɗe sai ka ɗan mun manta da mu yi magana tambayoyi kila cikin da kawo ina tambo a ba na da ba na yanzu dai don karatun da aka kai ina ainihin ba mata akwai tambo da aka kawo na karatun da eh ina su in ta shahi karatu za a anka in ba ta shahi karatu ba ta kawo da alarma Allah ya